daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai a kan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin kwanne duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurare assalamu alaikum da fatan kun wani lafiya Muhammadu Lalo ne tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar. Inda za ku ji cewa gamayyar jam'iyyun adawa a kudancin Najeriya sun nemi a mai da hukumomin zaben jihohi karkashin hukumar INEC ta ƙasa. To ko menene ya zafi? So da yawa in an yi zaɓen nan su suke amfani da ƙarfin shi su danna zaɓen nan ta koyaya fatin su ke Za kuma mu leƙa jamhuriyar Nijar inda ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaddamar da wani bincike akan magadan garin ƙasar za ku ji ƙarin bayani. Sannan yau za mu ba ku dama ne ku tofa albarkacin bakin ku kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan Chibok. Lambar da za ku kira ita ce biyu Sannan kada a manta muna nan ɗauke da labaran wasanni amma fa duka sai kun sha labaran duniya. thank you assalamu alaikum ga cikakkun labaran. dakarun Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul yayin da suke ci gaba da dannawa da zama kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. Farmakin da aka jima ana dakon fara shi yana samun goyon baya daga jiragen yakin Amurka da suka kunshi dakarun 'yan sunni da na 'yan shi'a matakin da ya shiga kwanaki na biyu yau talata sai dai har yanzu ana faɗa ne daga wajen birnin na Mosul. Shugaban Amurka Barack Obama da yake jawabi yau Talata a nan birnin Washington ya ce yakin birnin Mosul zai kasance da wahala. Duk da haka ya bayyana kwarin gwiwa cewa za a yi nasara akan 'yan ISIS a birnin. Ya kuma kara da cewa ta yiwu akwai farar hula miliyan ɗaya da suke zaune a birnin. saboda haka ya ce baya ga tasa ƙeyar 'yan isis gwamnatocin ƙasashen biyu za su fi mai da hankali akan kiyaye lafiyar jama'a da kuma ba da taimakon jin kai ga farar hular da ke tserewa daga faɗan wannan shine muhimmin abu da gwamnatocinmu za su fi kulawa da shi a gabashin birnin mosul mayakan kurdawa da ake kira fashmaga sun ƙara dannawa cikin sauri amma a kudancin birnin sannan a hankali dakarun iraki ke kutsawa saboda sun faro kai farmakin ne kusan kilomita 40 daga birnin na mosul 'yan kungiyar al-shabab sun kwace afgoye garin da ke da nisan kilomita 30 daga yammacin mogadishu babban birnin kasar somaliya waɗanda suka shaida lamarin sun ce mayakan da ke ikirarin kishin addinin islamu sun ta da bam mai karfin gaske da suka ɓoye cikin wata mota kusa da ofishin 'yan sandan garin na afgoye a yau talata mayaka dauke da manyan makamai suka fantsama cikin ofishin yayin da wasu da dama suka shiga kudancin garin wani mazaunin garin da ya so a sake sunansa ya faɗa wa sashen somaliya na murya amurka cewa ya ga 'yan alshabab da idansa kan titina dakarun gwamnati da jami'ai sun tsere zuwa yankin bara ismail da ke kusa da garin na afgoyi dakarun wanzar da zaman lafiya na kungiyar haɗakan afirka a somaliya da ake kira amisom a takaice na da manyan sansanonin bayan a bayan garin na afgoye sai dai wani mazaunin garin ya gaya wa murya amurka cewa mayakan na alshabab sun buɗe wuta kan ɗaya daga cikin sansanonin amma sojojin ba su bar sansanin ba ƙungiyar alshabab wadda ta daɗe tana faɗa da gwamnatin somaliya tun shekarar 2006 ta sha alwashin dagula zaben da ake shirin yi a ƙasar garin afgoye na ɗaya daga cikin garuruwa tara da jami'an tsaron somaliya suka ce na fuskantar barazanar harin 'yan alshabab kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Amurka Barack Obama ya kwaɓi Donald Trump yau Talata saboda ikirarin cewa an yi masa magudi a zaben shugaban ƙasa da ake shirin yi cikin wata mai zuwa. Shugaba Obama yana mai cewa ya kamata ɗan takarar shugaban ƙasar ƙarƙashin jam'iyyar Republican ya daina gunaguni amma ya ja hankalin masu kaɗa kuri'a akan cewa shi ya kamata ya ci zaben. Iya tsawon rayuwata ko a tarihin siyasar zamanin yau ban taɓa ganin inda wani ɗan takarar shugaban ƙasa ke neman dagula zaɓe da shirin zaɓe ba kafin ma lokacin zaɓen a cewar shugaba Obama a wani taron manema labarai da aka yi a fadar White House. Ya ƙara da cewa ba a taɓa ganin irin haka ba kuma zance ne mara tushe. Yayin da Trump ya samu koma baya a sakamakon kur'un neman jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan ga abokiyar takararsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton, Trump ya fara shakku kan sahihancin zaben. Ƙungiyoyin agaji suna shaidi kan matsanancin karancin abinci da ake fama da shi a yankin tafkin Chadi sakamakon rikicin Boko Haram. Jami'an kiwon lafiya a sansanin 'yan gudun hijira da ke jihar Arewa mai nisa ta ƙasar Kamaru. na kokarin shawo kan matsalar ta yunwa da ta'addabi kananan yara a cewar moki edwin wakilin murya amurka an kai kananan yara 'yan gudun hijira guda biyar daga najeriya asibitin da ke sansanin 'yan gudun hijira a minowa jiya litinin kenan cikin wannan watan yara asabain sun bukaci jinya asibitin jami'ar kiwon lafiya a yaren imbaga ta ce dukkan yaran da aka kai yunwa suke fama da ita amma asibitin ba shi da wadatattun kayan jinya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya inda gamayyar jam'iyyun adawa a kudancin kasar ta nemi a mai da hukumomin zaben jihohi karkashin hukumar INEC ta ƙasa. Ga babangida gida Jibril da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya aiko mana daga Legas. a taron da suka gudanar domin bayyana rashin jin daɗin su gane da yadda hukumomin zaɓe na jihohi ke bayyana jam'iyyun da ke mulki a jihohin nasu a matsayin wayanda suka lashe zabukan da ake gudanarwa shugaban ƙungiyar jam'iyyar upn a jihar ogun otumba rotimi faseda ya ce ko kaɗan yanda jam'iyyun da ke mulki ke bayyana cewa su ke lashe zaɓukan da aka gudanar a jihohinsu bai dace ba ya misali da zabukan da aka gudanar kwanan nan a jihar ogun inda jam'iyyar apc da ke mulki ta lashe zaɓukan da aka gudanar a ƙananan hukumi ashirin na jihar da kuma yankunan ci gaban al'umma talatin da bakwai. We therefore call on the National Assembly ya ce matakan da ake dauka yanzu domin gudanar da zabuka bai dace ba don haka muna kira ga majalisun tarayyar najeriya da su zauna da kuma yin gyara a kundin tsarin mulkin kasa da za a kawo karshen gomin zaɓe na jihohi da suke bayyana rashin adalci a lokacin zabuka na ƙananan hukumomi democracy. Kwanan da ne dai ministan shari'ar Najeriya Alhaji Abubakar Malami ya kafa wani kwamiti mai zaman kansa da zai duba yin gyara a yadda ake gudanar da zabuka a kasar. Kwamitin kuma da ke ƙarshen jagorancin tsohon shugaban majalisar dattijan Najeriya, Sanata Ken Innamani. To koya sauran 'yan Najeriya suka ga wannan kiraye-kiraye da 'yan siyasan ke yi tambayar kenan da newa Alhaji Iroladan wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum. A gaskiya gara mai da shi a gwamnatin tarayya saboda so da yawa in an yi zaɓen nan gwamnoni suke amfani da ƙarfin shi su danna zaɓen nan ta koyaya fata su ita za su ci amma in zaɓen nan ya koma hannun gwamnati tarayya ko kuma inec na tarayya kaga sauran ƙananan jam'iyyoyi su ma za su takara kuma ba yadda za a yi a ce a jiha gaba ɗaya a ce an yi zaɓe fati guda ɗaya ta ci. Babin Yajibirin Murya Amurka daga Lagos. To a gaida baban gida, a Najeriya har ila yau rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta kaddamar da taron amintattu don shata jadawalin kyautata hulɗa tsakanin jami'an 'yan sanda da fara hula domin a yaƙi masu aikata miyagun ayyuka. Daga yola ga rahoton da Sanusi Adamu ya aiko mana. Taron kwamitin amintattun na daga yunkurin sufeto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris na kyautata hulɗa da fahimtar juna tsakanin farar hula da kuma jami'an 'yan sanda domin dakile ayyukan miyagu da bata gari in ji kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa Malam Musa Kimo. Ka san shi Inspector General Police ya ba da wannan doka domin ya san cewa mu a aikin mu dole in muna so mu yi nasara dole mu yi kusa da mutanen su taimake mu mu taimake su. Shi yasa muka gayyace ku kuka zo muka tattauna. jama'a da dama ke ɗari-ɗarin hulɗa da 'yan sanda yana iya kasancewa su dawo rumammu ina tabbatar maka cewa za su yi aiki tsakanin da kuma an kun ga sun? mu wayanda suna nan batatu ku gaya mana taron yayi nazarin fito da jaddawali na ilmantarwa da sanar da al'umma buƙatar kada karfi guguda wajen samo maslaha ga kalubalen tsaro da kasar Najeriya ke fuskanta musamman jihar Adama da ke fama da matsalar Boko Haram 'yan fashi da kuma satan mutane domin neman kuɗin fansa shugaban ƙungiyar 'yan banga na jihar Adama Dr. Dr. Murtala Aliyu shawara ya bayar kan hanyoyi da suka dace a bi na tabbatar da dorewar shirin tuntubar juna da hukumar 'yan sandan Najeriya ta kirkiro. Amma gara dinga haduwa kwatan sai a tattuna sai x-ray aikin police din me suke yi ina ne aka samu lapses me ya kamata su a ba su shawarwari amma taron na ba da shawara guda biyu akwai babban taro irin na wannan akwai ya kamata kuma a samu karamin taro na wanda suke da ilimin security sai su zama da commissioner a office su tattuna domin ga ba kowane magana za ka yi a bainar jama'a. Rashin kyautata aikin dan sanda da kula da jin daɗinsa a ɗaya bangaren in ji shugaban kungiyar kyautata dangantaka tsakanin jami'an 'yan sanda da jama'a na jihar Adamawa Alhaji Sabo Bagaji na daga cikin matsalolin da ke rage musu kwarin gwiwa wajen yaƙi da masu keta dokoki da aikata miyagun laifuffuka. Hakika kamar yadda na sha faɗi kullum gaskiya tsakani da Allah 'yan sandan nan wayanda suke can ƙasa ɗin su ma mutane ne kamar mu dubi irin yanayin yanda suke rayuwa wallahi zai baka tausayi don haka in ɗan sanda ya saki hanyarsa yana yin wani abu wanda ba shi ba ba za ka ce ya yi daidai ba amma kuma wallahi za ka tausaya masa. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adama, Najeriya. To a gaida Sanusi, a jamhuriyar Nijar kuwa ma'aikatar harkokin cikin gida ta kaddamar da wani bincike akan magadan garin kasar. Binciken na zuwa ne yayin da magadan garin suka kwashe sama da shekaru biyar biyar akan mukamansu. Daga birnin da magaram ga rahoton da Tamar Abara ta aiko mana. Binciken na magadan gari da za a yi ya biyo bayan ƙudiri na ofishin ministan cikin gida. Laminu Isa Kabra shine magajin gari na shiya ta uku a nan da'irar da magaran ya ce wannan bincike daidai ne. Ya kamata kai shekara biyar da rabi. Ya kamata a zo a bincike ka a ga menene tunda dukiyoyi su rika biyawa na al'umma a hannunka. Menene kai da wannan dukiyar ta al'umma kai ita kan kanta al'umma menene kamata. Wanda yake tsoraci to ya san abin da yi. sadatu dan malam na kungiyar farar hula a nan da magaran cewa ya yi tun da zarcewa za su yi lalle ne a bincike su to tun da an kara musu lokaci to muna so lalle lalle a yi bincike kuma a yi bincike na fi sabilillahi na allah da annabi su ma dai jama'a gari sun yaba da wannan bincike da za a yi daidai ne a bincike su wa'insu ana gudun kan wani abu ya biyo baya bincike tsautsayi ne kenan muna gudun allah kiyaye amma muna ba da ƙarfin gwiwa a yi binciken muna so a yi shi binciken wannan sarai. ministan na cikin gida ya kuma ba da umarni ko kuma wa'adi na magajan garin su maido dukkan kudaden da ake bin su na rubun tsimi wato opvn wanda suka amshi abinci labinu isa kabra ya ce su dai sun sanar da mutanensu. shi wannan zance na abinci duka ya zama na duke jama'a ce dai tun da duke ƙasa ce ko duke opvn ce in ka zo duke opvn ko kamfani ne na kasa kenan ka sai da ka zuba kuɗi ka wannan daidai ne saura kwana tara yanzu yau ko shi ma sadat dan malam na kungiyar horar hula cewa ya yi wannan kuɗi na opvn da ake bin su lalle ne su maido shi kenan ya kamata a ce lalle lalle sun maida wannan kuɗin kuma in sati bin ya huce insha allahu mu za mu je he an ba mu listikin su tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar niger To yau muna so ne ba ku dama ku tufa albarkacin bakin ku kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayyar Najeriya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan Chibok yayin da ake bukukuwan sakin 21 daga cikin 'yan matan. Rotanni da dama dai na nuna cewa an yi musayar 'yan matan ne da wasu kwamandojin kungiyar Boko Haram kafin a sake su. Ko da yake gwamnati na cewa babu wata musaya da aka yi. Kuna ga in ta kama a yi musayar wajen sako sauran 'yan matan ko ku a'a kafin mu buɗe layukan mu bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. raka sashi jikinka gurin kaka mai alheri ashe yana maka shiri amana he amana amana kuna Allah wani za ka bashi amana haka yarda ka sashi jikinka a wurin ka shine naka a wurin shi kai ban kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko ya fito ne daga wushishi wane ne akan layi Malam Bala muna maka lalle marhabu menene ra'ayinka? To gaskiya alina a game da maganar yan matan su babu hmm. mun Mun farko sun gano su da aka yi. Hmm. Kuma sauran su rage Allah ta a gano shi amma ina kira da gwamnatin najeriya cewa ba 'yan mata kibo kaɗai aka sace ba akwai mata daban-daban da aka sace suna nan ana garkuwa da su ko ko don su ba su da uwaya gindin murhu ne su ne sabbin da ake magana 'yan mata kibo ba a magana sauran ba ya kamata to mun gode malam bala a yanzu dai muna wushishin wane ne kuma akan layi kana magana ne da aminu hassan da kwazi distinguished daga gari yawwa malam ne muna jinka to ai kamar yadda kuka nema a ba bada shawarwarin sako sauran 'yan ba mm. gwamnatin najeriya ta bar jama'a a duhu wani hanya aka bi aka karbo wayancin a sanar da jama'a in an sanar da jama'a wa hanyoyin da aka bi in ma na musanya ne to a ci gaba da musanyan har a samu sauran saboda iyayen sauran sun masu 'yan kasa kuma sun masu an sako yaran nan to mun gode malam aminu ga dukkan alamu dai shi yana goyon bayan a yi musaya da kwamandojin wato boko haram ga wani daga abuja wane ne kan layi wa salam malam bishir idan na ji sunan naka daidai kaman ka yi dan kasa kasa ko za ka nan daga murya sunana Bishir Usman. Yawwa to muna jin ka eh muna ji yanzu. Eh muna jin ka. Gaskiya ra'ayi na anan wurin ka gane ko? Hmm. Gaskiya wannan da yan mata da ake za a sako. Hmm. Su boko haram sun ce aka tura na yakin sojoji ya wada ya kashe. Kuma wannan canje-canje da ake cewa za a yi gaskiya fara ya ga yadda ta yi daidai eh, ga kawai da kasance. Saboda ka gana ce za a yi abu ba a cewa ga shi. saboda najeriya har yanzu ne haka za a yi za a yi ne kawai daidai an gani haka na saboda har kullum mu ana cewa za a yi mu za a yi mu za a yi mu kudi har yanzu ba mu gane irin haka nan ba gaskiya hmm. Allah to a malam bashir kenan daga abuja muna tattauna ne kan batun kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan chibok yayin da ake bukukuwan sakin 21 daga cikin 'yan matan ga kira mun samu daga maiduguri wane ne a kan layi na maiduguri kana tare da mu to kaman layin nashi ya tsinke to kamar da nake cewa dai muna tattauna ne kan irin hanyoyin da gwamnatin tarayya ke bi wajen ganin an sako sauran 'yan matan chibok yayin da ake bukuwan sakin 21 daga cikin 'yan matan rahotanni da dama dai na nuna cewa an yi musayar 'yan matan ne da wasu kwamandojin kungiyar boko haram kafin a sake matan ga wani kira mun samu daga ina ne wa alaikum salam daura chairman ne ya Allah kautul hore lawa mai bire na daura bakin ta yamma to muna jin ka chairman muna mu shawara da muke badawa a ta. e misali chairman ka goyi bayan a yi musayar waɗannan 'yan mata da wasu mayaka ko kuma kwamandojin ƙungiyar ta boko haram eh, ai mun sanya duk muna neman sulhu duk yadda za a yi zaman lafiya ta da zauna lafiya shi muke wa fata kuma muna fata Allah ka muna zaman lafiya ni ne lawan mai biredi ni yamma nan daura local gami. to ma Allah mun gode kwarai da gaske ga wani kira muna mun samu daga Fortiskum wane ne akan layi na Fortiskum kana to kamar shi ma layin nashi ya tsinke muna tattauna ne kan batun sakin 'yan matan chibok ga kira mun samu daga jihar adama wane ne kan layi alhaji Muhammadu fura daga adamawa to alhaji muna jinka maganan dai da zan gaya gwamnatin tarayya to wayannan mutane an karba da musaya to sauran mutanen da mutanen da suka yi suka rige sunan taya za su yi su karba kuma eh, wato kana neman karin haske kenan eh na neman karin haske to da fatan waɗanda alakin wannan tambaya da kai tara ta a su suna jinka mun gode kwarai bari mu je jihar zamfara wane ne kan layi magana Alhaji daga Zamfara. muna jin ka. Nan ne shi ne ina ba da goyon baya aka in ta kama ga ayi canji. Mm. Ai musanya da fursunonin to ayi inda haka ne zama alkhairi ga mutane. Mm. To mun gode kwarai da gaske ga wani kira mun samu daga Borno. Wane ne ya naga kaman layin na borno ya tsinke lambar da za a kira ita ce 2 0 2 0 5 2 6 biyar biyar ga wani kira daga nasarawa wane ne akan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam wa rahmatullah suna na ayyar zan yan ci ke fi jihar nasarawa to muna jin ka labarai da kasa muna jin ka malam sha'ibu to shawara ta da shugaban kasa ne. Mm. gaskiya ni bana goyon bayan a yi musanya fursiyonin yan boko haram a karɓo yan matan cibo saboda eh. na ku so a ce na ji dalilin malam sha'abu daga jihar nasara da fatan zai sake kira wane ne akan layi mun samu kira daga jihar rivers wane ne akan layi ah, eh, hashin mummun ne dan nijar wanda yake zaune a nan jari to malam hashin muna tare da kai eh to gaskiya na wannan da sai dai a yi taka tantan da yake tsatsar gaskiya mun wahala duka ma yankin hmm. kuma ana neman zama lahiya shi kuma ɗa duk wanda yake yana ganin ya haifi ɗan shi to yana son ya mori ɗan shi amma gaskiya a wajen sakin kumandodin boko haram sun ci amanan mutane ya kamata a yi taka tsantsan ko da yake shi ne gidanmu babanmu ya yi mu sanin abin da yake zama hakikan gare mu kuma za mu sanya shi da addu'a idan shi ne zai kawo mana zama lafiya a ƙasar nan da yankin mu duka to za a iya yi amma ba wai yan an sake su ba a tabbatar da cewa yan an ma yi masayar suka sako yaran to su koma su gargaɗi abokan aikin su cewa wannan ta'asar lokaci yayi da za su bari saboda duk ko da yakin duniya aka yi sai an zo an sa hannu an rattafa a zamana lahiya kowa ke mu kowa ba ta za a an kashe sauran wa'anda suka kashe wasu ba. to malam mun gode malam hashim kenan daga jihar rivers ah, da fatan dai mutanen za su san cewa ita gwamnatin najeriya ta musanta cewa ta yi musayar wato kwamandojin boko haram da yan matan muna guda kwarai da gaske. yanzu kuma sai labaran wasanni wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da tseren keke na tour de france wanda ya fi farin jini daga cikin wasannin tseren keke na duniya a dazu-dazun nan daidai hukumar da ke kula da tsarin shirya tseren keke mafi farin jini a duniyar na tour de france ya fiddo jadawalin inda 'yan tseren za su bi a wannan shekara za a dai tashi ne daga düsseldorf a kasar jamus zuwa paris babban birnin kasar faransa an keɓe wurare da dama inda tseren keken na bana zai wanda aka share shekaru ba a bi waɗannan santoci ba kamar garin mansho na ƙasar faransa inda aka soma tashi zuwa tseren keken a shekara ta 1903 marabin da a tashi tseren keken mafi farin jini a duniya na tour de france daga ƙasar jamus to shekara ta 1987 a berlin kuma a wannan shekara stefan rush shine ya yi nasara daga tseren keke sai mu kulla zuwa wasannin ƙwallon kafa inda a yau ake can yanzu haka ana dabsawa a wasa mafi farin jini ta wasan tamola a nahiyar turai cewa da champions league inda a group a sai sk moscow ta kasar rasha ke dabsawa da monaco ta kasar faransa sai bayern leverkusen ta kasar jamus ke dabsawa da tottenham ta kasar ingila ita ko real de madrid da ke rike da wannan kamben ta kasar spain tana kece reni ne da livia so V a rukuni na f duka dai a wannan rukuni na f sporting portugal ta lisbon tana dabsawa da borussia dortmund ta kasar jamus a rukuni na j fc bruges ta kasar belgium tana karkarewa da fc porto ta kasar portugal leicester da ba ta da sa'a zoke yanzu a wasannin tamola na premier na kasar ingila tana ci gaba da takarwar gani a wasannin kwallon kafar na nahiyar turai kuma a yau da marece za ta goga da FC Copenhagen yayin da Lyon ta kasar Faransa za ta kece reni da Juventus da Tiran ta kasar Italiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai shirin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shekara guda kenan da rasha ta kara tsohon hannu da karfafa sa baki cikin rikicin da ake yi a siriya ta hanyar aikawa da jiragen yaƙi makamai masu linzami da kuma dakaru don taimakawa da ɗaɗɗan amininta bashar al-assad a yaƙin basasar da aka fara shi shekaru biyar da suka wuce bayan assad ya afka da karfin tsiya kan masu zanga-zangar lumana a ƙasar Wannan yaƙi ya haifar da mummunar illa fiye da mutane dubu ɗari hudu ne suka riga mu gidan gaskiya a yayin da miliyoyin mutane suka rasa muhallansu. Yankuna da dama suka fada hannun 'yan ta'adda aka kuma sace da lalata kayayyakin tarihi na shekaru masu yawan gaske a har-haren da ake kaiwa a baya-bayan nan a birnin Aleppo da aka yi wa ƙawanya wanda jiragen yakin Rasha da na Siriya suke yi wa lugudan bama-bamai ya nuna irin matsanancin tashin hankalin da al'umma Siriya ke ciki da irin ƙazamin farmaki da shugabansu da kuma wata ƙasar waje wacce take ƙoƙarin ganin cewa sai an ci gaba da damawa da ita ta kowane hali a yankin. Samantha Power jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce abinda Asad da Rasha suke yi a Aleppo ya wuce kowane irin tunani abinda suke shine kitsa ƙarshen wannan ƙasa da al'ummarta masu tarihin gaske mataimakin sakataren harkokin wajen amurka anthony blanken ya bayyana a rubuce cewa rasha ba ita kaɗai ce ƙasar da take taimakawa asad don ganin ya riƙe mulki ta karfin tsiya ba ko kuma barinsa ya ci gaba da kai harin bamabamai ba azabtarwa da yunwa da kuma amfani da makamai masu guba kan al'ummar siriya kai asad ya samu goyon bayan iran iran tare da uwargijiyarta su ne manya masu hana ruwa gudu wajen kawo kawo ƙarshen wannan yakin basasar ganin cewa goyon bayan da suke baiwa Assad shine mafi tasiri baki ɗaya. Mataimaki sakatare blankin ya ce makomar take-taken Hezbollah da Iran cikin rikicin na Siriya sauran duniya duka za ta kalle shi da ma waɗanda suke yankin haɗa baki da asad wajen kashe musulmi masu 'yan sunni. A ƙoƙarin Rasha na samun galaba da ƙarfin soja akan mutanen da ba su da ƙarfi wato al'ummar Siriya kamar yadda sakataren harkokin waje Kerry ya ce Amurka ta ɗage mu'amalar ƙasa da ƙasa da Rasha akan abin da ya shafi Siriya amma Amurka ba za ta yi watsi da ƙudurin nema wa mutanen Siriya hanyar zaman lafiya ba. Mr. Kerry ya tabbatar a inda yake cewa ba za mu bar filin haɗakar ƙasa da ƙasa ba za mu ci gaba da neman hanyoyin da za mu kawo ƙarshen wannan yaƙi. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To da ta dawo da labarai a takaice. A takaice dakaran Iraki da na Kurdawa sun ce sun sake kwato wasu ƙauyuka da ke wajen birnin Mosul yayin da suke ci gaba da dannawa da zama kwato birnin daga hannun 'yan ISIS. farmakin da aka jima ana dakon fara shi yana samun goyon baya daga jiragen yakin amurka da suka kunshi dakarun 'yan sunni da na 'yan shi'a matakin da ya shiga kwanaki biyu yau talata sai dai har yanzu ana faɗan ne daga wajen birnin na mosul 'yan kungiyar al-shabab sun kwace afgoye garin da ke da nisan kilomita 30 daga yammacin magadishu babban birnin ƙasar somaliya Shaidan gani da ido sun ce mayakan da ke ikirarin kishin addinin Islama sun tada bom mai karfin gaske da suka ɓoye cikin wata mota kusa da ofishin 'yan sandan garin na Afgoye a yau talata da rana. Mayaka ɗauke da manyan makamai suka fantsama cikin ofishin yayin da wasu da dama kuma suka shiga kudancin garin. Wani mazaunan garin da ya so a sakaye sunansa ya faɗa wa sashen Somaliya na muryar Amurka cewa ya ga 'yan Alshabab da irinsa a kan tituna. masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah mu za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin Maryam Dauda da ta ni gabatarwa sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin da kuma injiniyan Makal daidai da ta mana sautuka Muhammadu Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC salamu alaikum